This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. a Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfila Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karantawa Jummai Alli. Ƙasar Iran ta baiwa hukumar makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. da ake cewa IAEA a e takaice takardun da aka danganta da zarge-zargen da ake mata cewa ta yi ko kuma tana ƙoƙarin ƙera makaman atom. Matakin da ya sa ta cimma wa'adin gamsar da ƙa'idodin da aka gitta mata na sassauta takunkumin da aka aza mata kamar yadda yarjejeniyar da ta kulla da gigan ƙasashen duniya a watan jiya ta tanada. Jiya Asabar Iran ta miƙa wa hukumar IAEA e bayanai a rubuce da kuma takardu kamar yadda aka cimma yarjejeniya a taswirar bayyana ayyukan da ta yi a baya da kuma yanzu da suka shafi shirin nukiliyar ƙasar. Hukumar IAEA e ta tabbatar a jiya Asabar cewa Iran ta cimma wa'adin miƙa bayanan. Bayanan da Iran ta gabatar sun hada hada bayanan cewa da kyar ne da karya alkawarin da ta yi kamar yadda ta sha yi a baya. Taswirar ta kuma tanadi cewa akwai yiwuwar hukumar makamashi ta nemi ƙarin bayani daga Iran kan ranar 15 ga watan Oktoba domin hukuma ta rubuta rahotonta na ƙarshe kan ƙarshen wannan shekara idan Allah ya kai mu. Jiya Asabar aka yi jana'izar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Zanna Umar Mustapha wanda ya rasu yana da shekaru 49 a duniya. Mataimakin gwamnan da ya rasu ne a Yola jihar Adamawa. Ga rahoton jana'izar da aka yi wa mataimakin gwamna kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aiko. irin yadda aka yi jana'izar mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha kenan wanda allah ya wa rasuwa a garin yola da ke jihar adamawa irin da aka yi jana'izar mataimakin gwamnan ta hanyar tabarkin islama wanda ya samu halartar dubban jama'a tare da manyan hafsoshin sojojin najeriya wanda suke ziyara a jihohin borno da yobe da kuma manyan malamai daga ciki da wajen jihar wanda gwamnan jihar borno ya tarbe su to ko me al'umman jihar borno ke cewa ne game da rasuwan wannan taliki sunana abba malam shuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda yake borno takaici ne yau ya same mu wannan mutum ne mai fara'a mutum ne mai son jama'a ka sau kawai lokaci muka ji lokaci daya allah ya mishi rasuwa mutuwa allah ne shi yake yi to allah ya sa ya huta allah ya sa iyalinsa ma su jure wannan mutuwan da ya same shi a ni suna na ibrahim gwamnan shaliza da farko dai na mishi addu'a ubangiji allah ya gafata mishi ubangiji allah ya rahamshe shi amma na ji nauyi kware. domin duk abin da yake faruwa in dai aka ce mutum ya rasu to wato karshen zumuncin ku da shi kenan shi yasa ina tunanin zaman mu tare da shi da irin yawan alherin da yake mini kuma shi mutum ne wanda ni ina son al'amarinsa domin yanzu yanzu za ku bata da shi kuma yanzu za ku shirya da shi domin shi ba rike kowa a zuci ubangiji Allah ya gafarta mishi ubangiji Allah ya rahamshe shi sunana Ahmed Mare shi dibiti gwamna gaskiya mutumin kirki ne wanda shi daɗin zaman mu da shi gaskiya zaga ga shi abu a fili zai gaya maka in ba zai maka abu zai ce zan yi in ba zai yi ba zai gaya maka ba zai yi ba kuma ba mutum bane mai boya ba yanzu za ku yi fada kuma yanzu sai ya manta da abin da ya wuce ce gaskiya mun yi babban rashi a borno wasu al'umman jihar borno kenan ke bayyana alhini da juyayi game da rasuwar mataimakin gwamnan jihar kafin rasuwarsa dai ya yi aikin soja ya kuma zama shugaban hukumar nan ɗakin karatu wato national library kafin rasuwarsa dai shi ya karɗa amiral hajin kwamitin bana To Allah ya ji kan Alhaji Zanna Umar Mustapha masu sauraro kada a mance kuma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Jami'an ƙasar Iraq sun ce wani harin da aka ɓoye bam cikin wata mota da aka kai wata unguwar birnin Bagadaza da galibi 'yan shiya ke zaune a cikin ta ya kashe mutane goma sha uku da raunana mutane hamsin da biyu. Jiya Asabar aka kai harin a unguwar Habibiyya inda ake sayar da motoci a gundumar Sadar, gunduma da aka kai wa hari kwanaki uku da suka shige. har ma aka kashe mutane 67 a hari mafi muni da aka kai birnin Bagadaza wanda rabon da ga irin haka don cikin shekaru goma da suka shige. Nan da nan babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kayan haran to amma galibi kungiyar 'yan jihadin Islamic State kan kai hare-hare a kan 'yan shiya kuma kungiyar ISIS din ta yi ikirarin cewa ita ta kai hari gundumar a ranar Alhamis. A baya an sha auna unguwar inda ake sayar da motoci ana kai mata hare-hare. Haka kuma wasu hare-haren da aka kai jiya Asabar a ciki da kewayen birnin Bagadaza sun kashe akalla mutane tara da raunana mutane 33. Jiya Asabar kafofin yada labaran kasar China suka ambaci jami'an kasar na faɗin cewa yawan mutanen da suka mutu a sakamakon fashe-fashen da suka auku a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa ya karu zuwa ɗari hudu wato zuwa ɗari da hudu ciki har da 'yan kwana-kwana ashirin da ɗaya. Hukumomin China sun ba da umarni nan da nan a kwashe mutanen da suke kusa da inda fashe-fashen suka auku. Jiya Asabar aka ba da labarin cewa ala tilas aka kwashe mutane da suke kusa da wurin da nisan kilomita uku saboda tsoron gurɓacewar sinadaran kimiyya. Kamfanin dillancin labarun ƙasar da ake cewa Zonhua ya ba da labarin cewa sojoji sun ceci wani mutum kusa da inda fashe-fashen suka auku da nisan mita hamsin. Jaridar People's Daily ta ƙasar ta ce an ceci wannan mutumin ɗan shekara hamsin da haihuwa da misalin karfe biyu na azahar agogon can kusan kwanaki uku da akuwar fashe-fashen. Gidan talabijin na ƙasar kuma ya ba da labarin cewa an jingina ayyukan ceto a jiya Asabar. bayan da gobara ta tashi a kusa da inda fashe-fashen suka auku. jiya asabar 'yan takarar jam'iyyar democrat da republican da suke begen ganin jam'iyyar su ta tsaye da su takarar shugaban kasa sun yi ca a kasuwar baje kolin jihar iowa tare da fatar za su burge ko kuma za su jawo hankalin dubban mutane da suke zuwa kasuwar baje kolin da ake yi a duk shekara Ɗan takara rikakken attajirin nan Donald Trump wanda a yanzu shine ne ke kan gaba wajen farin jini tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Republican ya isa wurin cikin jirgin sama mai saukar ungulu. Ita kuma Hillary Clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka wadda ita ce ke kan gaba wajen farin jini tsakanin 'yan takarar jam'iyyar ta Democrat ta isa wurin ne kewaye da masu tsaron lafiyarta Tana isa wurin 'yan jarida suka yi ca a kanta. Ta kuma isa kasuwa tare da tsohon Sanata Tom Harkin, wanda yake goyon bayan ta ga begen tsayawa takarar shugaban kasa. Donald Trump ya yi amfani da damar da ya samu wajen bayyana cewa Hillary Clinton ita ce sakatariyar harkokin wajen Amurka mafi muni a tarihin Amurka. A ranar Juma'a kuma ita Hillary Clinton da Sanders Reef su ma suka soki lamirin Donald Trump suka kuma dage a kan cewa sun fi shi cancantar zama shugaban Amurka. labarin duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. a ci gaba da kawo muku batutuwan da ke nasaba da harkokin zaɓe a ƙasashen da suka ci gaba A satin da ta gabata mun kawo muku matsayin jam'iyya ne a zaben Amurka. Yau kuma ina tare da wani mai 'yancin jiwa kuri'a wato abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmed wanda shi ne za mu zuba yanayin zaɓe a nan Amurka. Ibrahim abin da nake so kai ma masu saurare bayani shin a zaɓen Amurka akwai rana da ake zaɓewa ko ake keɓewa domin yin zaɓe? eto eh uh, kusan haka za a ce akwai ranakun da ake keɓewa domin zaɓe amma ba wai wata takamammiyar rana ce da za a ce koyaushe sai a wannan rana za a yi zaɓe ba amma abin da ke faruwa shine kamar a zaɓe ko manyan zaɓuɓɓuka na ƙasa kamar zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisun dokoki na tarayya da gwamnoni wanda wani lokaci akan haɗa su da wasu zaɓuɓɓukan ma daban-daban saboda zaɓe a nan amurka wato ya bambanta amma abin da ke faruwa shine kowace shekara hudu da ake zaɓen shugaban ƙasa akan keɓe ranar talata ta farko a cikin watan nuwamba domin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da kashi ɗaya bisa uku na 'yan majalisar dattijan tarayya da kuma dukkan wakilai guda 452 na majalisar wakilan tarayya. Me yasa ake zaɓe a wannan lokacin? to ba zan ce maka dai ga ah, takamaiman dalili na zaɓe a ranakun wannan rana da aka kiba wato ranar mm. talata ta farko a cikin watan nuwamba ba amma dai na san dai abin da ake kinan idan zaɓe ya shafi waɗannan zaɓuɓɓuka manya na tarayya ne wani lokaci akan gudanar da zaɓuɓɓukan gwamnoni na wasu jihohi a waɗannan ranaku kuma akwai kamar yadda na ce zaɓuɓɓuka a nan amurka da ka lura cewa a jihohi da dama zaben kamar a ce attorney general ko kwamishinan shari'a zaɓe ake ba ba gwamna ne ke naɗa shi ba haka suwa ce zaben shi mutanen gari mutanen gari waɗanda suke jefa kuɗa na wannan jiha kamar alal misali a nan jihar mu virginia a hmm. attorney general da a yi zaben attorney general duk mutanen jiha ne za su jefa masa ƙuri'a in ya ci ya ci wanda bai ci kuma wani abin mamaki shine attorney general din nan yana da jam'iyya <laughs> takara zai yi ba shi ɗaya kenan zai fito neman wannan ba shi kadai zai fito ba mutane da dama za su fito sannan kuma akwai wani abu da ake a ƙananan hukumomi akwai wani mukami wanda shi ma kamar na babban jami'in tsaro ne na wannan karamar hukuma eh. wato shine anan suke ce masa sheriff to shi ma wannan zaben sa ake yi me sa kayan sarki ne me sa kayan sarki ne dan sanda ne yauwa to shine ke kula babban aikin sheriff a wannan kasa shine kula da gidajen kurkuku da kuma kotuna to amma kuma in ka lura za ka ga cewa suna iya tsare mutane a hanya an san ga mutum yana tukin ganganci su ba shi tikiti na biyan tara da sauransu to aikin wannan sheriff din shi ma sheriff din nan sauran waɗanda suke aiki a ofishinsa ba zaben su ake yi ba saboda 'yan sanda ne kamar kowa to amma shi shugabansu zabensa ake yi akwai wa'adin da zai kai kenan akwai wadin da zai yi akan mulki yana gamawa in yana ga dama ya sake tsayawa takara in ya ci ya ci in bai ci ba a a sake zaben wani a sake zaben shi akwai lokacin da ake gudanar nashi zaben ne ko ko duka zaben yake yakan shigo cikin zaben gama gari ne wannan ya danganci kamar lokacin da wa'adinsa zai kare ne wato ana kusan kowane lokaci ana gudanar da zaɓuɓɓuka ka san har tsaye da yan takara ma a nan kasan. mm -hmm. zaɓuɓɓuka ake gudanarwa akwai jihohi da dama waɗanda zaka je kamar yanzu a jihar da kake jihar maryland mm. idan ka je rajista a zaman mai jefa ƙuri'a za ka bayyana cewa kai ɗan jam'iyyar democrat ne ko ɗan jam'iyyar republican ne ko kuma kai ɗan independent ne dalilin da ya sa ake haka mm. shine idan lokacin tsaye da ɗan takara ya yi akan buƙaci masu jefa ƙura na wannan jiha baki ɗayansu su zo su fito da 'yan takara na jam'iyyunsu in kai ka zo da katinka a zaman ɗan democrat za a baka takarda ne wadda ta kunshi waɗanda suke takara ma jam'iyyar democrat jam'iyyar ku ka ka jefa an kai dan indifenda ne sai in ka zo sai ka faɗi wanda kake so zaka zaɓi nan democrat ne ko zaka zaɓi nan dan ah, republican sai ka faɗa sai a baka wato in kana independa kenan hmm. to mu a jihar virginia ba a yin wannan wato in ka zo zaka je zaka yi rajista ne kawai a zaman mai jefa kuri'a ba za ka bayyana jam'iyyar ka ba amma idan lokacin zaben tsaye da ɗan takara ya yi idan ka zo sai a tambaye ka na wace jam'iyya kawai kake son jefa wace ka jefa ibrahim zaben ma ya sha bamban daga wannan jiha zuwa waccan jiha ke a ya sha bamban sosai ma kuwa ko jiha da irin nata tsari da irin nata kuma akwai lokuta da dama da ake gudanar da zaɓe daga duk cikin shekara ana gudanar da zaɓuɓɓuka yau ka ji an yi wannan na majalisar birni kaza ko na gari kaza ko na karamar hukuma kaza ko kuma irin abin nan da suke kiransa special election wato zaɓe na musamman mm. idan a ce wani ya bar kujerarsa bisa dalilin rashin lafiya ko an tsi tsige shi ko dalilin mutuwa a ce za a gudanar da wannan zaɓe duk irin waɗannan ana gudanar da su koyaushe. Zaɓe baya da wani lokaci kenan a nan takamaimai a ce sai lokaci kaza. Baya da eh, wani takamaimai sai idan wa'adi ya cika idan kamar waɗanda aka san cewa ga wa'adinsu akan mulki sai kuma idan babban zaɓe ne na ƙasa kamar yadda ake na shugaban ƙasa bayan kowane shekara hudu kuma kar ka manta cewa a ah, kowane shekara biyu yawa kowane shekara biyu ana zaben dukkan yan majalisun yan majalisar wakilai ta tarayya bayan kowane shekara biyu ne su ake zaben su su kuma waɗanda suke wato a sanatoci a nan hmm. akan zaɓi kashi ɗaya wato cikin uku bayan kowane shekara biyu saboda su wa'adinsu shekaru shida ne a cikin majalisa su sanatoci kenan hmm. amma kuma ba duk lokaci guda ake zaben su ba an kasa su kashi uku ne wannan karo a zaɓi kashi ɗaya a sai a zuwa zaɓi kashi ɗayan kuma sai kuma na ukun su kuma bayan shekara shida zuwa sake zaben su to kila shi yasa sai ga wannan jami'a tana da rinjaya an jima kuma ga waccan tana da rinjaye tana da rinjaye eh. akan, akan, akan samu sauyi musamman ma wani abin da ke faruwa a amurka shine cewa idan a ce shugaban ƙasa ɗan jam'iyyar democrat ne to tana yiwuwa kamar tsakiyar wa'adin shugaban kasa lokacin da za a sake zaɓe sai ka ga cewa majalisa ta kwace ma jam'iyyarsa idan da tana eh, hannun jam'iyyarsa ce saboda akwai wani abin da amurka suke wato ba sa so su ga cewa da majalisa da kuma kujerar shugaban kasa duk suna hannun jam'iyya guda yawa saboda kar a yi kama eh, karya yawa sun fi son ya zama da cewa dai akwai adawa eh, canji ko yaya ne mm. to akwai yanayi da mutum zai gane cewa kamar zan gita gane cewa yau ana zaɓe nan wurin kamar abin da yake faruwa a afirka to abin da ke misali za a ga cewa idan ana zaɓe a gida najeriya za ga mm-hmm. makaranta ko wani ofisoshi za a keɓe hakan nan da ka gita wurin za a gane cewa eh lallai zaɓe ake yi nan eh, idan ka bi ta inda ake zaɓe musamman ma idan zaɓen irin zaɓe ne wanda yake da muhimmanci kuma mutane sun tsalla sosai a kai kana iya ganin irin wannan alama amma ba wai lalle ne ka ga irin alama irin kamar yadda muke a gida irin an cika an cika sosai haka ba saboda yawanci kawai za ka je ka ga mutane kwaya biyu ne ana shiga yawanci cikin ana yin su cikin makarantu ne ko a cikin wasu kotuna haka da makamantansu wanda za ka je ka shiga ta cikin kofa ba a waje ne ba saboda haka ba za ka ga mutane sun taru a waje wai ana jira a yi zaɓe ba sai dai kamar yadda na ce idan muhimmancin zaɓe ne kamar zaɓen shekara ta 2008 lokacin da aka fara zaɓen shugaba barack obama a kan mulki mm. wato wannan zaɓe ne wanda saboda ɗokin da mutane suke yi da mm. ka je ka samu cewa an yi layi sosai sosai amma in an buɗe rumfar zaɓe daga karfe shida na safiya a ce zuwa karfe takwas na dare a wasu wuri wasu sukan je aiki in sun dawo aiki sai su tsaya su je su jefa kura. Yawa shi nake son kai masu saurari bayani an mm. ce akwai wanda ake yi daga ma inda kake daga gidanka kana iya zaɓe ya wannan yake shi kuma wato ba wai ba wai za ka zauna ne ka jefa kura a wurin lokacin ba ana mm. kiran shi a turance suna kiran shi absentee ballot mm. wato abin da ake shi ne idan ka san cewa ranar zaɓe saboda aikin da kake ba za ka samu sukunin zuwa jefa kura ba mm. kana iya jefa kura'ar ka kafin wannan lokaci kuma yadda za ka jefa kura'ar ka nan wato taka su hanyoyi biyu kana iya zuwa ofishin hukumar zaɓe ka je ka ce musu ba za ka iya zuwa ranar zaɓe ba ga dalilanka ka zo da katinka da komanka sai ka jefa ƙuranka a lokacin idan ka jefa to za a baka na kati ne ba na inji ba na kati za a baka wanda in ka jefa ƙuranka ka dangwala ka sa a cikin ambulan sai a ajiye shi ba za a buɗe ba za a je a tara shi ne sai bayan an yi zaɓe ranar zaɓe sai haɗa shi a cikin ah, waɗanda suka jefa ƙura. Akwai ire-iren ka da za zo da yawa da ire-iren waɗannan. Sosai akwai masu da yawa sannan tsari na biyu na irin wanda ake jefawa ba ranar zaɓe ba shine wanda za a aika maka ta cikin gidan waya da wato alam misali uh, takardar ƙuri'a. cewa ba za ka iya samun zuwa ba ka baka ku kana wani wuri a zaune sai a aiko maka da shi ta gidan waya idan an aiko maka da shi ta gidan waya idan ka cika kai kuma sai ka sake rufe shi sai ka aika da shi ta gidan waya irin waɗannan da ake aikawa ta gidan waya wani lokaci ba sa zuwa a kan lokaci saboda haka idan bambancin da ke tsakanin 'yan takara babu yawa ana iya ba da lokaci a ce bari a jira ko za a samu a ga irin ƙuri'un da za su zo daga hmm, waɗanda suka nemi cewa za su aiko da ƙuri'unsu ta gidajen waya musamman yawanci irin waɗanda suke wannan a akasarinsu kamar sojoji ne da kuma iyalansu waɗanda suke zaune a ƙasashen waje to su ne yawanci suke irin wannan ƙuri'a to da ƙarshe ibrahim ina maganar magudi ito magudi wato babu abin da za ka ce kana yi a duniya ba za a iya samun magudi a cikinsa ba to mm. amma dai wato magudi abu ne wanda bai taka kara karya ba ko kuma wani abu ne wanda baya yin tasiri a zaɓe irin na wannan ƙasa zai yana da matuƙar wuya mutum ya ce zai yi magudi wani aiki an ce sai hannun mai shi kwarai <laughs> da gaske mun gode kwarai da gaske ibrahim kila a wani shiri na gaba mun sake gayyato ka domin ka sake ci gaba da muna wannan bayanai masu gamsarwa masu ilmantarwa. To masha Allah na gode kwarai lada. Kwarai da gaske. Na gode. Yau a nan shirin zai ɗiga aya. Amadadin abokin aikin nawa Ibrahim Alfa Ahmed. Sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni kuma ta daidaita sabtin shiri. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke yunkurin dawowa da 'yan gudun hijira da ke samun mafaka a wasu kasashen da ke ketare wasu manyan al'amura ne ke ci gaba da kunno kai musamman ma na irin halin da waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki waɗanda ke zaune a nan gida najeriya waɗanda irin waɗannan rigingimu ya raba su da muhallinsu musamman ma na ƙananan hukumomi guda ashirin da aka ce 'yan gudun hijira sun yi kaka gida a ciki irin waɗannan 'yan gudun hijira dai kan fuskanci matsaloli ne daban-daban kama da na cin zarafi da suka zargi jami'an tsaro ke masu lokacin da suke ƙoƙarin shigowa birnin maiduguri don samun mafaka a irin waɗannan birane da kuma na rashin samun kyawawan abinci ko kuma abincin da makan kosar da su lokacin da suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ma matsalar muhalli da wasu kan nemi mafaka na ƙashin kansu wasu ko kan fake ne gidan 'yan uwa da abokan arziki wasu kuma kan nemi mafaka ne a wasu gine-ginen gwamnati sai dai wani batu da har yanzu kan da irin waɗannan mutane musamman ma wanda suka samu kansu cikin garuruwan maiduguri akan zo ranar tsaka ne a fidda kayayyakin su a irin gidajen gwamnatin da suka nemi fakewa duk da cewa cewa ba da san su suka baro garuruwan da suke ba amma babu zancen tausayawa a irin gidajen mutanen da suka fake na gwamnati don haka ne ma suka jawo hankulan gwamnatin da ta yi kokarin tanada musu muhalli eh, a matsayin yadda muka fito a garin bama lokacin ana kan boko haram suka koro mu muka fita da slippers da kajeren wanda mu ba komai ba tasi ko naira babu da muka zo muka fara zama a kam gaskiya bayan da muka fara zama a kam sai cinkoso ta zo ta yawa sai muka ga muna iya rayuwa ba tare da kam din ba muna iya nema ma kanmu abinci sai muka sai muka zo muka samu anguwan kamar almost rabin babu kowa sai ciyawa kamar muka gyaggyara har da wasu gidajen da gara yana cin su muka fara zama sai a kowane wayewan gari mu fito mu nema wani abin masurufi mu rufe wa kanmu asiri zaman da muke yi gaskiya ba tallafi ba naira ko daya wanda yana zuwa mana ta wani fanni sai muka zo muka samu kanmu mutane suka fara samun allocation sai kowa ma yana jin daɗin zama 1000 sai mutane sun zo sun fara damun mu wani ya zo tsakiyar dare ya kore mu ya ce ku fito ku fito ku fito ba zai yi ba kawai dai mu kwana mu tashi in Allah ya sa garin mu ta yi kyau mu koma muna so dai gaskiya gwamnati ta taimaka mana ko a dan rake allocation ko kuma mutane masu allocation in suka zo su dan ba mu ko wata daya biyu a yadda mutum ya samu hali kanshi da slippers daga jere wandon shi bai ma samu abincin da zai ishe shi ba balle ya nemo gidan haya mu dai muna kokari mu rike mu idan za a rufe mana asiri a bar mu mu zanna ko nan da watanni daya biyu hakan nan idan suna rufe mana asiri gaskiya za mu gode wa gwamnati daga ba mana fita kuma mun roke gwamnati ya mana taimako ya bude mana hanyar kuma sai mun koma ya fara jaran garin ma hali da muke ciki da gaskiya halin kuncin rayuwa mun gode ma gwamnati abin da yake mana kasan duk abin da Allah ya saka sai ka gode ma Allah to kamar akwai wani hali da kuke ciki na damuwa wannan inda kuke zugunne yanzu ya eh, gaskiya akwai damuwa ba mu da abinci ba mu da mu sha kuma ruwa ma ga muke shan wahala ya dinga taimaka mana mun da muke side side din musamman ma wayan su mu a cikin 1000 wayan su mu a cikin gari duka mu dai muna bukata ya tuna da mu dan abinci kadan kadan sai dai har ila yau a ɗaya daga cikin sansanin irin yan gudun hijira da ke cikin birnin Maiduguri cikin sansanu goma sha biyar da ake da su a birnin Maiduguri na kokawa daga cin abinci duk da irin kuɗaɗen da gwamnatoci hada da na jiha da na tarayya ke cewa sun kashe wajen samar ma waɗannan mutane abin da za su sa a baka Bulaman Hassan. Zama ana ana baku abinci? Ba abin da suna bamu abinci lokaci biyu ne suna bamu. Abincin ma ba mai. Kowa sai ya saya miya ko wani ya ta da tora da kawo wani dan shi ya bashi zai ba da matan ya saya kayan miya hmm. ya yi mishi miya sai ya zuba a ci an ba miya ba zai kai ka ma. kuma muna roƙon shi Allah ya bamu zoman lafiya a kai mu gida. Wani malami na gaba kuma yanzu kamar abinci kuna samu a nan sosai? To abinci shirin ma ai gangara ne don abin da ya sa to amma to ba miya za su dafa wahala baya fita baya fita baya kudi yanzu zama mu wannan wahala ne suna na muhammadu eh. daga ina kenan ni yanzu daga kawuri nake watan ka nawa ne ko kuma sati wata uku da kwana wata uku da kwana goma sha hudu kamar abinci kuna samu yadda kamata a mu abincin suna wahalar mu ba sa ba mu da ba sa ba mu da magin ba sa babu da manda hakan nan kurin da fada da komai abincin ma Allah ya sa mu samu lafiya yan boko haram din na ce kwata kwata babu su tun dai lokacin da janar Muhammadu Buhari ya karbi mulkin kasar nan mataimakinsa Professor Osibanjo ya ziyarci jihar wanda ya alkawarin kawo karshen wannan lamari kuma da tallafa mutanen da wannan rikici ya daidaita dan jajinta waɗannan yan gudun hijira da ma al'umman kasar baki daya game da wannan matsaloli da suka tsinci kansu ciki. asked me to what exactly is going on in the IDP camps, not just here in Borno State, Irin waɗannan matsaloli da ma waɗansu waɗanda ba su fito fili ba shine ke addaban 'yan gudun hijira da wannan rigingimu Boko Haram ya raba su da muhallinsu wadda kuma ke buƙatar neman tallafin gaggawa da ma sa ido kan yadda al'amura ke tafiya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. Ƙasar Iran ta baiwa hukumar makamashin atom ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa AIEA e takaice takardun da aka danganta da zarge-zargen da ake mata cewa ta yi ko kuma tana ƙoƙarin ƙera makaman atom matakin da ya sa ta cimma wa'adin gamsar da ƙa'idodin da aka gitta mata domin a sassauta takunkumin da aka aza mata kamar yadda yarjejeniyar da ta kulla da gigan kasashen duniya a watan jiya ta tanada. jami'an ƙasar iraq sun ce wani harin da aka ɓoye bam cikin wata mota da aka kai wata unguwar birnin bagadaza da galibi 'yan shiya ne ke zaune a cikinta ya kashe mutane goma sha uku da raunana mutane hamsin da biyu jiya asabar aka kai harin a unguwar habibiyya inda ake sayar da motoci a gundumar sadar gundumar da aka kai wa hari kwanaki uku da suka shige har ma aka kashe mutane da bakwai a hari mafi muni da aka kai birnin bagadaza wanda rabon da ga irin haka tun cikin shekaru goma da suka shige. Jiya Asabar ne kuma kafofin yada labaran ƙasar China suka ambaci jami'an ƙasar na faɗin cewa yawan mutanen da suka mutu a sakamakon fashe-fashen da suka auku a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa ya ƙaru zuwa 104 ciki har da 'yan kwana-kwana 21. Hukumomin China sun ba da umarnin nan da nan a kwashe mutanen da suke kusa daga inda wato da inda fashe-fashen suka auku. Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagarin na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.